matsala da muka zuba ko da aka gane ta haila ana yawan tambaya su akan a kan makarantun nan su shine roƙon don Allah a yi rubutu akan wannan matsala har ta aure gaba ɗaya to in lokaci ya ba da dama kan yi ayi saboda lokaci a babu ah, amma in lokaci ya ba da dama kuma Allah ya so Allah so ana yi malam game da haila na lokacin kuma suna ah. tambaya akan ainihin mata masu shan magani wanda ake kira ahlul fulani mm. idan suka sha wannan maganin haihu za canza wanda ke kwana biyar zai rike ta kwana biyu ne shi doke idan ya doke kuma shi take da wani lokaci fiye shi kan biyar ko shi kan shida ko abin da ko kasawa haka ko ne da haka wannan za a ce mutum wata hayyara wanda ya kasance da ciya ke nan kaga amma in ka diba saboda magani ta sha ko to in har ta dole ne a wani yi mun faɗi hukunci in bi wani yi na an faɗi hukunci in kuma ba za ta harna an faɗi hukunci abin da ya nan kawai in ya kasance mutum ta hayyara ce to an ka ta aiki da aka samu duk abin da ke aka samu da shi za ta aiki in ta aiki da aka samu din sai ta isa har yanzu kwana biyu kawai amma in yanke da ya kai masalan kiyar alal Sami ya kwando ya ɗauke tana kwana biyar ya kwando ya ɗauke in ya kasance ya kwango mai dawo to wancan nan ba shi zama sabon jini sai ya kasance tsakanin na farko da ya kwana goma sha biyar shi ne a aƙalla ɗago shi an mahi ƙarancin tsarki tsakanin jini da jini mahi karancin tsaki kwana goma sha biyar a kasar wahali mahi yawancin haila kwana goma sha biyar ƙarni ɗuhuri kwana goma sha biyar ga in muka ce a kasar wahali kwana goma sha biyar a ƙarni ɗuhuri kwana goma sha biyar wata ya kare kenan ko to ai cikin wata so guda ne ake haila a shi kenan kaga yan an raba sai an kaba haila kwana goma sha biyar an kaba tsaki kwana goma sha biyar don haka ne ya wuce kwana goma sha biyar ya shiga cikin ya shiga cikin yanki da sarki hukumu ha hukumu tsayir sai a bata hukunci mai sarki don haka a shekara ita wannan za ta aiki kawai da aka samu saboda mutu hayyara shi na'am ita wadda aka ce a ba ma tambayi mata a bangaren bangaren shekarun a wadda aka ga gini gare ta cewa a tambayi mata to mata za ta bari da mata ne ko ko sai masana shari'a daga cikin mata a wannan al'ada ce ko wanda ba san shari'a ba in an ka ce abu ya koma ga masana to in an ka ce a tambayi masana nan ba ana nuna adalai ba mota ka saye da ka saye mota sai an ka sai san ma ita akan ainihin kunu wanda ba ta buɗawa ba ko da ka zo sai ɗaya kayan ke ce ma ai an buɗa ta in yi ƙarar da sai san ma mota kotu to sai a yi a samu garin nan wai duk kowa su ne mota sai ake to akwai watan jon na nan in ya wuna nan jon ya yi kowa su ne mota sai su ta kira mun jon sai jon yanzu sai ce mota ga jon shi an buɗe ko ba buɗe ta ba in ya ce ba buɗa mu shikenan sai ake da abin da kuɗi in ya ce an buɗa kuma shikenan sai ake da abin da kuɗi kaga nan wajen al'ada mata su an masana da halin su su ka kasan halin su su za a tambaya shin mace mai shekara kaza in ka samu jini ana ɗauka ta hira zuwa a ɗauka ta hira ka ga mu gare mu da wani ɗauke shi haila shekara tara har zuwa shekara goma tuni sai an kai shekara goma sha biyu saboda munan matan mu ba su da zahin girma kamar irin sauran matan cikin a laraba da sauransu sun yi mu saurin girma a shekara in ka ɗiba zahin balaga daga saurin girma ne in mace ba ta yi saurin girma ba za ta saurin balaga ba don ka shi kenan kalmar ta ce wannan matsala a bar yi mata za a tambaye su in eh, sun ce hada ce hada ce in eh, sun ce ba hada ba ce ba hada ce kuma in ka kiba mata ta gidan duniya sun sa'a da gane ta su na'am na'am eh. a'a mun yi bayanin cewa ai bayanin yadda an kai yanzu cewa 'yan shekara tana in ta samu da abin shafi'i ce ko shi ke mata na tihama wani shawar shi ke nufi ya ce ya ga mata na tihama suna gaugawa al'ada ya ce don hakan gama har ya zo yaman ya kuma ce mai shekara ashirin amma kuma kaka ce da wata da mai shekara ashirin da amma kuma kaka ce. aka ruka na tambayar ta nake ga lissafin da wasu suka yi eh. kan abubuwan da suke haila hmm. wasu su kawo bako wasu su kawo takwas akwai inganci ga wannan to waɗannan ana cewa zomo na yi ana cewa jemage na yi ana cewa tsakakata na yi ana cewa a abin da rakuma tana yi an kira yi wannan a mata na su biyar suka tsaya ba ba ki waɗannan su ne an masu haila abin shi na yi zomo shi na yi tsakaka tana yi jemage na yi sannan a ainihin raƙuma raƙuma suna yi sannan bayan wannan ko mutane na yi ba da biyu wannan ba ba shi da duk hujja ka zama da za a kwani da ita yan lafiyar abin da aka so a san tun da wajen ka jiba so sanin haila da ka so sanin ibada su abin da shafi ibada na dole ce su ibada sanya suna haila ko mai haila da rubuta ba to ga ga ga dabbobi nan ya ce da ki da awaki suna yi yake wani ba Allah na ce in ya sake samu irin matsalar ga za a yi wannan zai aza shi ya hita wato abin da ya ce ya samu yanzu kusan su uku yana samun matsalolin nan sai ya je sallar janaza tare da liman kabar nan ta farko ɗaya ka samu mm. ya ce sai lima ya ce assalamu alaikum sai ya tuna sallah wanda yana tambaya yana tambaya akan wanda ke sallah ke bin sallah sai da lalata da liman lokacin da duk ya bi liman kafara ta farko da aka yi tare da shi amma shi na shi na wasu wasi har lokacin da liman assalamu alaikum ce sannan ya gane yadda yake ko ya zai yi to idan ne mai ce assalamu alaikum in ya samu kafara ta farko da shi zai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum sai shi kawai bai nasara malam tun ta sake can eh. na dai barka ta ajiye. zai yi ta yanzu cikin karatun gara ake na hannu amma inda muka samu kama wadda ta ga ba ta samu haihuwa ba sai an ka samu wasu malamai suna shigowa eh. sai ko malamai ne dai ko mutanen zamani masu ilimin mukan zamani wallahi eh. alamai sai ta bada hannunta sai a rubuta mata halaccin haka na kan ɗaya sai ta bada hannunta a rubuta mata ana rubuta sai ta sai ta lashe tana lashe shi sai ta lokaci kaɗan sai ta da haila to kamar bayanin ga da muka ɗazu na na haila to kamar in an ka samu irin haka mai a hukuncin haila dan haila ce ko wani abu ne cewa an sha magani hmm. shi ma ɗan magani ne to abin da ya sa ce haka ko halaccin abin in suka yi haka nan bata ba aka ba ta tallashi bata ga komi ba sai a mata hukuncin to ba ta yi ba to dama ne masana abin ne dama ne dama ne abin da kawo haihuwa jini in mace ba ta jini ba za ta haihu ba don haka shi nan kaga wani magani na an ka bata ta yake da ita ma kusan ba da mahaila kenan ko ba ta haila eh, lokacin da aka ba ta magani a ne haka eh, ba ta haila kaga ana akwai mata da ba su haila macin da ba ta haila ana iya ba ta magani ta ga wannan abin rashin lafiya ce sai ta nemi maganin da ta sha saboda ta samu haila shi wannan dai ne tunda da ma da abin da aka so kada ta sha magani ta sha magani domin ta karanta da iyali shi ne kawai ba su amma in ba a don karanta iyali ta yi wani ta samu iyali ta yi wannan dai ne kuma yan jini ya tuho mata da ba ta samu jini ba wanda za a ɗauke jini haila in za ta samu jini ai tana kiyaye da watan da ta kai to kun har doke mata kaga in ka kima shan watan a wasu ta'amalu da ma da ba ba da an ta'ahara ko ta yi amfani da magani saboda jini jini ya jiki a shi kaga in ta taɓa samun hayar da ci jiki ne yi in ta sha magani hayar da ta tuho mata hayar ci. wasu suna hayar su lahiya a lokacin da mm. rashin haihuwa ɗin Allah ya kawo wasu suna hayar su lahiya na bisa ka'ida na kawai rashin haihuwa Allah ya kawo musu to sai suka zo gun wasu malumma waɗanda su ba su magani saboda su haihu ko ko rubutu ko abin da ya kamata da ko ta ga ayyukan rashin lahiya ta shiga duk wanda ka haila in ya kasance ba ta haihuwa ta ko rashin lahiya ci ya ka shi kenan ga shi shan magani domin a samu lahiya jaizi na shari'a to aka wai wanda yin wudu a to dama ainihin ba mu kai babin kaɗaika da mace ba ba shi muke cikin ba babi a kan magani a kan shan magani domin a samu haihuwa wai mai da ya ce ba ya mace tana cikin hailan haila eh. sai ya sai ya kure ko kuɗe ba a ɗaukarsa kure sai ya sadu da ta shi mijin eh. to wai akwai wani hukunci da ya ɗaumfara a kansa ba idan mutum masu tashi na haila yadda abin tana cikin jinin haila ya yi haram dan Allah ce fa ahirin kan mutum wannan an mutu na wajibin mu na mu nisance matan mu lokacin suke haila to har idan ya kasance ya yi diganganci ya cikin haila to ya yi haram amma Allah ka fara ka fara da zai da ka fara ba shi musulmani kan da Allah ba akwai masala ta ce akwai kwara da shi kuma akwai hadisi a kan ko ko ko sai a tafiya ba ko ne da kamar haka kamar haka wani eh, ya shafi mata kuna yana ba su gwashin da ayi dama shi ya ce kan hukuncin nan ne ya gani yake tambaya da ah, wasu ce ne da ayi sai da hukunci da ka fara kamar ina tambaya kamar wata sha magani domin jini su ɗauke mata to kuma ta kasance mai ɗinta haka to ji ta za a ɗauka ce a faransa mace ta sha maganin domin jini su ɗauke mata alhali tana ɗinta ta tsawaita da ita ta kawai ba za ta samu shi ta kada ba sai jini ya sai jini ya sai jini ya ƙara kasuwa ta ga in ya ɗauke mata ba za ta samu shi ta ɗinta ko sai in yana ta shi ta ɗinta in ta sha magani in ya ɗauke ta ɗinta ba za ta ba a shi ce ka ibda da zubar jini na in jini bai zuba wa wani amma kuma akwai tambayoyi na yana wato ya kamata in sake kiwo a murya yesu albayanu la ta yi da ga bukata ko haka yake akan